biyar sifili sai Allah ya kai mu. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen a jamhuriyar niger sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar ta nijar kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kumasin kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau talata tara ga watan Yuli na 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana tare da wakiliyar muhawwa'u Abdulkarim. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Hawa Abdulkarim kwaniya ne daga nan birnin Accra zan ci gaba da shirin. Baby, Shirin yau zai fara da jin ra'ayoyin matasa sannan mu tattauna da shahararren mawakin nan na Menj mu saurari wakansa mu kawo karshen shirin da kwalama. wani abu ne mafi muhimmanci da kowane matashi a wannan zamanin ya kamata ya mai da hankali a kai ko kuma ya kiyaye kansa tambaya kenan da muka yi wa matasa yanzu ba saurari suna na Isa Abubakar. Abin da ya fi muhimmanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana nema ilimi ka yi hakuri. Idan sana'a kake koya ka yi hakuri. Idan kana hange ma wani zai taimaka maka ka yi hakuri. Don abin da ka sa gaba ka yi hakuri. Domin ita rayuwa ba samu kanta sai da hakuri. Domin wayanda muke fama su bari shaye-shaye wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga dukkanin shi rashin hakuri ne. Sa Allah ya ba matasa hakuri. to shi ma ya fi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu. sunana muhammad sani mahmud makeri wanda aka fi sani da autan fada na abu mai muhimmancin da matasa fi su mai da hankali kai shine sana'a zaman banza bai yi ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka sa'an abin da matasa ya fi su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri ko da yake akwai abin da ke cimin tuwa kwarya wannan zamani youth youth mun mai da zina aiki ake yi ya bar ba mu ganin hasken juna juwayen na abubuwa ina ji shine mafi alheri gare mu mu matasa maza da matan duka sunana mariam to dai mafi rinjaye abin da nake ganin eh, matasa ya kamata a ce sun mai da hankali a kai shine neman ilimi eh da kuma neman na kai neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka ka ciyar da kanka ka ciyar da sai ka zauna wani ya dinga baka ba in gani yana kawo karayar zuciya sai kuma ina duba abin da matasa ya kamata su kauracewa shine shaye-shaye in ga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama ban after shaye-shaye kuma da kwai caca in ga shi ma wanda bai da amfani ga mu ina jin ni ne Siddiq Bamba zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi za mu neman ilimin ko mu nemi albarka wurin su a kamata mu nemi ilimin sabida in ka nemi ilimin wurin mutumin kirki ba shakka kamar ka zama mutumin kirki wata rana hakan kada ka nemi ilimin wurin mai tarbiyyan banza je impact cikin jikinka shi yasa abin da kuma kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base mu daina zama base ina zama base na bai da wani alkhairi daga zama base in ka samu base da kuma mutanen banza wuna kai fara gwada da yara kan da ke shaye-shaye sabida mafi yawan shaye-shaye baka kana cikin dakin ka mutum ka koyi shaye-shaye da sport ina jin abubuwan ya kamata mu dunga bari da ka zauna base ma ka duba ina kamata ka zauna ka zauna base mutanen kirki a an wurin babu shakka inda da kai wani amma sun ce ka bari sunana sa'ada eh abinda youth mu su focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills don yau ba kowa ke da ilimi rabi ewa an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shi ke gwada yi drop out from school a zauna gida ba komi ana zaman banza ba no a je a nemi aiki ana yi a da end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka buɗe aikin kanka kana yi sannan abin gwada bai kamata focus kai ne shiri shaye-shaye don abubuwan da muka faɗin ga duka in ka sa shaye-shaye ciki baka samu baka yi samu wannan energy nan ka je ka nemi ilimin nan ko skills nan da dai help rayuwanka ta bayan wannan mu tattaunawa da shahararren mawakin nan na mun yi babban bako daga kasar najeriya muna tare da nemej ba sani ba ko na kira sunan daidai nemej Lament yawwa shi da kashi zai gabatar da kan salamu alaikum barkan ka da zuwa gana To barka barka suna na Aliyu Jibrin na Manjo wanda aka fi sani da mend Amma kafin mu shiga cikin abin da ya kawo kasar gana dan gabatar min da kanka takaitacciyar tarihin ka to inda yanda na faɗa a farko shine suna na Aliyu Jibrin na Manjo wanda aka fi sani da mend ni haifaffen dan garin Ibadan ne. A ni a garin Ibadan kuma ni Bahaushe ne. Kai Bahaushe wurin kai rayuwa kai karatu ka tashi har ka fara wa. Okay a a wurin na tashi ne primary ne secondary school dina duk a wajen a nan na fara yin waka a ibadan yes menene ainihin abin da ya kawo ka kasar ghana a kasar ghana so abin da ya kawo ni kasar ghana shine mun zo mu perform sallah shows ne so mun zo mu nishadantar da ku mu ga yan uwanmu like this my first time in ghana so i really appreciate the ghanaians gaskiya you guys are very nice so to mu zo bangaren waka ina so in san ya aka yi ka fara waka to yadda na fara waka tun ina karami dai gaskiya ina waka Allah ya bani ina son ina son dai na yi waka kin gane so a hankali a hankali kawai na samu kai na irin like completely inside cikin waka shine okay ka san wasu suna samun wakan a baiwa wasu kuma suna koya ne wasu kuma sai sun bi wasu a matsayin yara har su ma Allah ya daga su hakan ne ciki wanne kai ka samu kanka a ni gaskiya baiwa ne ni waka ce take so na ba ne nake son waka ba baiwa ne tunda ina nan tun ina karami haka nake yin waka nake komai da komai haka dai na fara dai insha Allah shi dai alhamdulillah wani waka ne farkon wakan ka to farkon waka na shine a masoyiyata so wannan wakan nan ni na yi ta ne kamar ina ga 2013 na yi ta so 2015 na zo na yi waka da Ziriums wani rap irin rap rap artist ne so muka dan yi wannan wakan da shi so bayan wannan sai na zo na fara covers irin su na fada a rijiyar kaunar sahiba da su fati yar adamawa jinin yola something like that so daga nan ne duk bayan covers din da na sai na zo na fara yin sai na zo na fara yin nawa wakar na yi masoyiyata da ke nake sanna karasa saurar rayuwata daga nan na zo na yi fata na na rayu da ke a cikin kauna daga nan na zo da kuma na zo muka yi waka ni da hamisu breka muka yi yi dama da ke na fara haduwa da na yi aure tuntuni sannan zo na zo na yi na matsu na ga wannan rana na matsu sai kuma a halin yanzu ke ce kada hamis breka ya zo ya bar ya bar masu kai waka kai da hamis breka sannan ka zo kai masu yau waka sannan na zo na yi masu to waka ya maka rana waka ya yi tasiri a rayuwarka alhamdulillah to gashi na zo gana waka ne ta kawo ni gana kaga ta mun rana ma wannan kawai just like little example waka shi ba kalubale ne a ba abin da bai da kalubale ba abin da dan ya bani wani kalubalen kalubalen mu da muke samu shine irin kamar irin kin san akwai wansu wanda kawai za ka yi posting abu kawai comment inda za su maka zagi ne wani kawai ya zagi ka kuma ya zage ka kuma in aka zage ka you as an artist baka da wannan damar da za ka rama idan ka rama mutane za su ji haushi a ce a ah, wannan a shi ma bai da hankali kaza kaza amma iyayenka ya zaga baka da haƙƙin ka zage shi ne kai ma ka rama ne amma ka zo ka rama kai za a dinga ganin laifi ba ma wanda ya zagi iyayenka din ba so abin da muke facing kenan gaskiya challenge din da muke facing kenan cikin wakokin kan nan duka wanne menene ya fi shahara wanda ya fi shahara da wanda ya fi baka kuɗi wanda ya cika maka aljihu da wanda kuma kai ka fi so a ran. Eto eh waƙoƙin da waƙoƙin da duk waƙoƙin gaskiya duk inda na je ban sani ba ko a Ghana like this first time zan ga experience yadda suke son waƙa na amma ni duk inda na je duk waƙoƙin da na releasing ana son su ina performing din su very successful a uh, people a irin suna jin daɗi eh, suna jin daɗi so uh, this my first time in Ghana so yau zan tabbatar da cewa okay ana na ko ba because an gaya mu ina da masoya da yawa a Ghana so ina son na san zan tabbatar cewa okay ina da masoyan ko ban da masoyan daga kanka wani waka yafi kwanta maka a rai kada eh to waka da ni na ni waka ta kwanta mu a cikin wakoki na ita ce wakar a ah, wakar like is like motivational song ne irin wata rana tashi tsaye ka nemi naka yau dai kam naka sai naka da abun wani gwara a ce naka kar ka dogara da sai an baka a kwana a tashi sai labari ka tashi tsage ka nemi naka yau dai kam naka sai naka da abun wani gwara a sai naka kar ka dogara sai an baka a kwana a tashi sai labari barwa Allah komai kaji zaman duniya sai ya kori Allah ka dai ne magani wata rana sai labari sai da addu'a dan uwa zaman duniya sai ya kori Allah ka dai ne magani kwana a tashi za ka iya kalli gaban ka karka duka ka iya takun ka dan uwa ka rinka tuna daga inda ka hakan zai sa ka dage gaske ciwo wata rana zai warke wata rana zai warke wata rana sai labari sai da addu'a da uwa ka zaman duniya sai ya koyi Allah ka dai ne magana kin san them. so ita ce ni ba ina duk sauran waka kin ga wannan ba waka soyayya ba ce ba irin like motivation irin kamar eh, when i'm down ko i will just play it sai dinga tuna kai na cewa ko ah you have to like kai ma ka zara damsi ka nemi naka ka nemi naka you have to hustle as in you only have yourself nobody have you you understand so in kai fail kai kanka ne in kai success kanka ne you understand so you only have you so you have to concentrate on you shine abinda waka yake yake reminding ina kenan irin wakoki haka sai ga kamar wani abu ne ya faru da kai kake rubuta wannan wakan cikin wakokin ka akwai irin wannan gaskiya ni in ke ga nayi waka ta yi blue ta yi daɗi sosai lokacin ina soyayya ne da ka fada soyayya sai ka fada soyayya kawai ita zan dinga gani ina kallanta ina visualizing ɗinta a idon ina imagining ɗinta kawai sai ga zauna ina rubuta waka sai ga sai kuma duk lokacin kaga kin ga wannan latest song din da na releasing gani kallon ki kullum ba zai kin shi ne ba something like that yana ta trending dia a tiktok ta ce to kin ga wannan wakar lokacin da ina soyayya ne na yi ta amma yanzu ba na soyayya amma tunda yanzu na riga na gane abun dan dinga fada soyayya ya rubuta waka ka san mawakan gana na san mawakan gana amma ban san suna na akwai wanda na sani g-flex irin irin hausawan g na san wanda a wannan aure na da dadi dadi deflex ya wai ya wai ya kasancin laida na san deflex na san kuma nt4 kusan kowa ya san nt4 baran iya rera wakar da suke yi ba a cikin kaga <laughs> kai wakar soyayya kawai ka zabi ko da idan kana iya kaushewa kaɗan yi wasu hip hop nan da sauransu ina yin wakar soyayya wakar soyayya gaskiya nake for now shine sai waka kuma aure shine kawai to ku da Allah ya zaɓe ku ku zo ku yi waka irin haka baiwa ne abu wani shawara za ka ba wanda shi da ya tashi kirawo shi ma waka yake so yi wanda shi yanzu ya saka kafa takun farko cikin waka wani shawara za ka ba shi ko gargaɗi da za zaka mai to abin da zan iya uh, shawarar da zan bayar shawarar da nake yawan bayarwa shine kai hakuri mahakurci mawadaci kuma a duk abin da ka gan shi a duniyan nan me ake cewa predestined ake ce mishi ne an riga an rubuta zaka zama abu yana cikin destiny yana cikin destiny dinka duk abin da kake son ka zama a rayuwar nan zaka zama duk abin da Allah ya tsaga maka shi zaka yi so kakka yi wani roshin ka tsaya ka yi good work ka tsaya ka rubuta waka mai kyau good production ko ka dinga releasing din shi har lokacin ka yi kar ka tsaya ka dinga cewa ah kai kana son kaza kala kala kala ka dinga don just like how do I overshadow how do I put this in English don't just a gaggai komai da gaggawa da gaggawa shine kawai what will be will be haka rayuwa take shine kawai wakan da kace ka yi shi lokacin da kake soyayya dan so ka dan rera mu okay sunan wakar a gani bari rera muku ita kallon ki kullum ba zai ginshe ni ba kaunar ki ma ba za ta gundare ni ba ba kya laifi ba za gan shi ba babu irin ki duk da ban san gaibo ba gani gani gani ki yadda ki so da ni kyakkyawa son kowa sassiyar budurwa baki da dagawa ya zan miki rowa dan ke nake tsayiwa a kalle nuwawa wawa bukatun kinawa zan baki kulawa kyakkyawa son kowa sassiyar budurwa kika so da ni irin na riga I don't give myself. self. Ina so ka kadan rera mini. Make she sell me I don't I don't dash my, all myself to her. An dauki komai an baki kawai ta sayar da ke. Ta san yadda za ta yi da ni. In ta ga dama ta siyar da ni, in ta ga dama ta mai da ni sleeping ta. Yanzu kai ka buga naka sauran nawa. Na masu. Na masu. Okay. Wata ran wata rana za a kai ki gidana. matsayin matata ke ce madarata na matsu na matsu na matsu na ga wannan ki ne a zuciyata na matsu na matsu na ga wannan rana na matsu na matsu

na matsu na matsu na ce na matsu na matsu na matsu na ga wannan rana na matsu na matsu na matsu wallahi na matsu na matsu na matsu na ga wannan rana na matsu na matsu na matsu na ce na matsu na matsu na matsu na ga wannan rana na matsu na matsu na matsu gode kwarai akwai safar kake so ka bawa mutane Najeriya ko Ghana ya so mu kawo karshe okay to abin da zan iya fara ne. duk abin da zaka yi a duniyan nan kawai ka sa gaskiya na farko kuma ina san yawanci idan aka tambaye aka mun wannan tambaya ina cewa a mu dinga hakuri da juna that's the best thing mu dinga hakuri da juna baka san wanda yake wani yana nan ba san me yake damun shi ba kin gane yayi mutane mutane sun riga shi shiga wani yanayi to in ba hakuri da juna ba za a zauna a wani sa ba ko me za ka dinga yi spark ba Kala kala ko a dai dinga hakuri da juna kawai kowa na da mental health issues kowa kusan kowa na da abin da yake da ba wanda bai da abin da ke damun shi babu shi so shi sa za a dinga hakuri a dinga hakuri da juna in an ce za a dinga spark wani za ga zai zai buga maka abu zai ga mutum zai ga wani wani marin shi za a yi kawai za ga ya mutu kuma zai iya wannan marin na shi shi da an gaɗin shi da komai da komai sun taru a kan hannu ka je ka daki mutum to sai a dinga yin hakuri kawai da juna ne kawai nagode kwarai da gaske thank you so much Dama ma da na fara haduwa da na yi aure tuntuni zama da ke ya To masu sauraro kafin mu yi sallama da ku bar mu leƙa ɓangaren kwalama. yanzu kuma mu shiga madafa. Assalamu alaikum hajiya barkanki da zuwa wannan shirin namu na yau kwalama. Barka kade. Ya kuya ya sunanki. Sana Zainab Abdullahi. yau kin shigo cikin babban madafanmu na kwalama me za ki dafa mana fura za in dafa muku me fura fura ke ba fulla tana ce ah ni man fursi man furshi na haɗin man furshi kuma da hura mm, ai garin mu ne ya mutu ya rasu ana duwa sha ke yi a soya masa a kara a yi sarka da shi wato idan aka yi rasuwa daga eh, eh, inda kika fito arewacin ghana mm. sai a yi hura sai a soya masa sai a hada da shi sai a eh, bawo baki al'adan ku ne eh al'adan mu kenan to kin san fura abincin ko su wane ne afta hausawa ne abincin fulanawa fulanawa ya nono mm-hmm. mm, mun sani fama ko na ci aka <laughs> iya faɗo hannunku. Ai aiki ne, ilimi kenan. Wani wani yanki kike ci arewacin Ghana North? Muna kai wurin sa da Fumbisi. Yana da nisa. Akwai nesa ka wuce Mali? hali balaga ka ka wuce. Garin a in ya fulana suka shigo Ghana suna bullowa ta wani. Suna zuwa fulana ke duwa mu shana yi mu. Fulana ke duwa shana ta wannan kauye. Eh, to yanzu mu komo kan batun huran. Shi huran ku ya kuke ko kuma ya ake yin huran? Mun je kasuwa, mu sai maiwa, mu sai kakadu, mu sai kanafire. mu sai mu soro mu zo gida akwai mai wannan ko kasa ciki ka rere da kwariya in ba kasa shaka jika haka nan shaka ya ka sa cikin swaniya matan mataci mataci ka wanka wanke daudan duka shaka siya ruwa ka sa cikin mataci wato idan ka so kayan duka da citta eh. da kalamfari eh. da shi mai wanda kanshi eh. za ka wanke ka tabbatar kasan duka ya fita ciki sannan ka tace ka sa cikin wanga soniye mun kai soniye kenan matati eh so shi e, e, ruwan do ke fita cikin mhm. sai ka kaka ka durin nan ka sa ka na e, kanafuri a jiha nika an ka kawo ka nika garin da sai ka rigi ka ruwan zafi da tukunya ka rufe kai da ya taushe ka dama garin nan mai wannan ba shi ruwan robo an shi kaman karfin mawali. shi garin mai wato idan ka kai mai wan manika anika a yi shi gari kar a yi shi ruwa ruwa ka kawo gida kaman kana ka nika wanga gashi ga mole har mun jika oh okay ka ya jiku kaman mu kai ka nika mole ok ba zai yi gari ba zai dan yi kaman ya jijjike ya jike eh sai ka kawo ka ajiye ka sa wuta ka ka tukunya ko silva ne ka rufe kai ka ruwan nan ruwa na to sai ka dama mai ka girka ruwa fi cikin tukunya ya tafasa sannan kuma ka ɗibo ruwa ka aje ka ɗibo maiwa Mai wannan ka ka da ka tuni ka kamar mwalin shi ka buga shi karfi shi ka yanka na sa cikin ruwan zafi cikin wutan nan shi na tafasa ya nuna shi ka ci ka daka cikin turmi wato ba eh. idan ka girka ruwan zafi ya fara tafasa wato shi wannan abin da nan da ya kamar ruwa na ciki kaɗan amma ba gari sosai idan mai karfi sai ki dama shi kamar zaki dunkule da kunu haka dai mm. Mhm. ka saka cikin ruwan zafi. Kika dunkule haka ɗaya eh, eh, sai ki eh, saka. Saka sai ka yi ka saka. Da dan girma ko kanana. Girma. Ya girma kamar cikon hannu. Kamar kanga. Mhm. Ya nuna saura kanga kanga. Mhm. Kamar cikon kowane hannu haka. Sai ka dunkule sai ka saka. Sai ka dunkule sai ka saka. Sai tana tabasa. Tana tabasa. Sai ka ci da ki bare ki duba. Ka bare. Kin ganin cikin yayi brown. To ya nuna kenan. Ok idan aikin zaki sa shi da dan haske. Da ya diga haske. Idan yana tafasa ya fara brown. In ya fara sake kala ya kaman kalan eh, chocolate haka eh. sai ki ɗauko eh. sai ki bare idan cikin kuma ya yi kalan chocolate ya fari fari jikin fari duka ya yi brown saka ya yi fari ya nuna kenan ya nuna ok sai sa a cikin cire sa a cikin turmi na ka kama kama an kin wanke turmi sai ki cire ki daka kada ki daka yake banci da ka banci ka shaka banci baya duka ya nuku sai ka diba ruwan zafi kan wutan nan sai kana juya kana doye sai ya samu ya soft idan ka cire shi kulli kullin da kai eh, kana daka cikin turmin wato idan ka cire shi ka saka cikin turmi idan kana dakawa eh, sai yana faffashewa eh, sai kana ɗibo ruwan zafi ya fashe ka bayan ya faffashe kamar kana ke buga bayan cikin turmi a ya yanzu rogo rogo lokacin ya faffashe ya kare mhm. sai ka sa ruwan zafi kai kai wutan sai ka duba kadan kana sawa sai kana jujjuyawa har yanzu ya soft wato idan ka faffasa duka ya gamu duka ya kare tare eh. sannan sai ka ɗauko ruwan zafin na shi ka zuba ka ba zuba ka ta yi kaɗan kaɗan ko oh, ka ta yi kaɗan kaɗan eh, yana yin soft kana yi kana dakawa kana zuba sai na yi laushi laushi haka ake yin shi ka kwashe ka aje ka kuma sa sabu yana da yawan kuma sa sabu haka nan ka kuma kwashe ka aje ka kare shi ka buga ka aje yi sanyi ka ka bude mishi ba bayan shi waje saboda kuda bayan shi waje kuda shi ka bude fan ka sake mishi sai sanyi ya kare in ka sa firiji ne shi ka sa firiji in ka je talar shi kuma shi ka sa garin masarar farin nan Amen. shine farke jikin shi a gina cikin roban nan sai ka aza za ka kenan wato bayan ka rika ka kare taushin da kake sai ka dundunkule shi kamar dunkulen hura kare ka kare sai ka wanka turmi ta bayan duka kama ka aje yanzu ka zo ka buga kana bugula ya kula gulji gulji gulji dunkulewa gulji gulji ka sa a cikin kenshi hali ka kare kuma ka shiga shi ka aje so ka bar farka ya sanye kare ma ka sa a cikin sifira zafin bai kyau ka zufa ai zafin kai bare sanye kare iska ya buga wasu muke shi da shi ka kunna ni na kunna fam an ba kai shi waje ku dana damun mutane da me ake ya ake dama wato. Dama wani mun kakke zuma da mashi da ko robar muke yi zuma da mashin zaka sa ciki mashin kamar ya akwai mashin dama fura yi ba brand ba mashin talla muna tare da shi ne wannan roban nan roban eh mun wangan shi muke sa cikin mu yi da gargajiya ya ake yi farko gargajiyan nan shi da nono ne nono ka sa cikin kwarya ko kwano shi ka kafuran ka sa cikin nono ka dama ya nuku shi ka sa shuga ka na baka so shuga ka yi shi haka in ka ba yara ka juya ka ba yara, miji ka juya ka juya ka ba mijinka nono nan kenan na ce kin kin ce kuma ana yin shi da masa ba wani suna gama da masa su dama shi ka sha gida baka ka sai da shi Ok ana iya a gama eh, masa da huran eh a dama da nono da nono eh, a dama eh. ana ya shashi yana da eh, daɗi ya daɗi papa wani kuma ka zama furan kade ko nonon masa kuma kade ka sha nono ka sha ba nono ka ka zama shi ruwan ma ka sa shuga haka nan ka sha wannan ka koyi wannan eh kuma iya yana yi amma kuma ni ma zama ni ma kuma ni ma ka fe ni sai akwai abin nan suke mu suke yin kwata kwala shi ba za a taba kuma ni kwata kwala ba kwata kwata ba wai an ke fata in man prison ne ga yare da fura da nono kina kin ma da shi sana'a ne ho shi nake yi na kai kamar 14 years ke ga kina yi hura da nono kina serwa nono na mai yanzu milk muke use ina ni mana farin fa na zo a bakan ina cikin yin fura shi fura ko eh, ana sai ana sai ana sai ana kai turai ma ana sai fura ana kai turai wallahi lalazi la ila illa ana sai fura da eh, kai ana kai wani albert ya mini she shi aka simi kamar 4 million ma wallahi haka kai turai haka kai turai shi na kike ba ba biyu ba ba uku ba ne eh, yanzu ana kaste a kai su mu kamar mai family yanzu dai wasun ba shan fura da nono eh yanzu milk muke use milk ake eh, use milk samun nonon ke da wahala eh akwai wahala yanzu ba nonon ma to mun gode kwarai da gaske na matsu na matsu na ga wannan rana na matsu na matsu na matsu na ce na matsu na matsu na matsu na ga wannan rana na matsu na matsu na matsu na wannan rana na matsu na matsu na matsu na ce na matsu na matsu a gaida hawa'u abdulkarim da tawagarta duka-duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a madadin wakiliyarmu hawa'u abdulkarim da yon da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. su sai kuma Fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.